أولم وانفقوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فالله خير الرازقين صدق الله العظيم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 ya ba mu lafiya ya ja kwanakinmu ya nuna mana wannan yini na goma ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ina jin ya dai da ishirin da bakwai kenan nan. ishirin da bakwai ga watan biyu fabrairu shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda da ake tsammani ga miladiya na haihuwa biyu isa ɗan maryama alaihi salam yan wa musulmi gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a wannan mahaɗa mai albarka wannan masallaci na juma'a na police station wato ofishin 'yan sanda na local government ta argungu wato inda ake cewa gozange mun haɗu domin gabatar da tunatarwa kamin zuwa liman don gabatar da hudu ba da kuma shugabantar sallar juma'a a wannan rana wadda ke ita ce juma'a ta biyu a cikin wannan wata na ramadan mai albarka yan wa musulmi ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala saboda allah ya yi muna baya muna ni'ima ya kaddari mun ga wannan wata kuma gashi mun fara ibada ciki har ma an ɗauki ɗaya cikin uku wato in ma watan ya yi talatin yanzu an ji abin na an canye goma ciki wannan haka rayuwa take tafiya kun ga wato kamar ba a daɗe da yin ramadana na bara ba mutum zai ga kamar ba kai shekara ba daga ramadana ya dawo sannan kamar eh, yaushe ne ake cewa a duba wata yau duben hware har aka ce gashi wata ya tsaya har aka ce gashi ɗaya ga wata gashi yanzu goma ga wata ta cika wannan shi ma lokaci wa'azi ne gare mu Allah tabaraka wata ala ya ce wa azana wa تعظم ربكم rabukun la'in لعزيزنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah mai girma da don haka yana magana da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin littafin alkur'ani mai girma ya ce, wa iz ta'azzana rabbukum tuna lokacin da ubangijin ku ya sanar ya bayyanar cewa ku sani don ku sani ba kada ku zama cikin rashin sani cikin duhun kai la in shakartum Allah ya ce lalle lalle in har kuka gode ma ni'imar da ni muku wato duk ni'imar da ni muku to daga cikin abin da zai tsaye wannan ni'imar shine godiya ga Allah to lalle in kuka gode wannan usulubi ne na rantsuwa la iya ka an shahe rantsuwar ba Allah bai ce wallahi ba ko ko tallahi ko kuma yi rantsuwa kamar yadda yake ce la amruka ya hina ya rantsuwa da duk abin da yake yi ko kuma abin nan ya rantse da yini ko dare wallaili idza ya gasha zai sauran abubuwan da Allah yake na rantsuwa da su to an shahe rantsuwa amma ga jawabin rantsuwa nan da in shakartum wallahi in kun gode ma ni'imata la azidannakum san kara muku wala in kafartum wallahi in kun kai butulci ni muku ni'ima ba ku gode ba to inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce saboda ka yan uwa ina godiya ga Allah akan nemomin shi allati la zai yaƙe su to ta hakan sai ta shirya wanda yake har ta yi shawara da mutanenta ya za su yi su tunkari wannan yakin a wasu ka ce a mu a shirya muke ta ce a ina gulu ka yi zaɓen ka lokare ta hausa duwa ba haka dai ƙarfi suka yanki shawarar cewa ka yi wata waga da ita da duk wato haka.